Masu saurari, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. let you go away. me love, make I show you love. Make you my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Soyayya da kika sani ba na iya barci. Out of all the ladies in the world, baby, ke ce na zaba. Make you give me love, make I show you love. Make you them my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.

kike zaman chicken kaina I promise to place you above anyone And I want you all to know you're my number one So baby, oh, oh, oh, oh. If my liar, they took me water Carry me go away So hey, da ke ta sani ba na iya barci Wato for the ladies in the world, baby, get you na zaba Make you give me love, make can show you love. Make you dey my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku wurin an yi sallah lafiya barka da sallah. Lafiya kalau wallahi barka ka dai. Ni dai ba na ji an yi sallah amma. Baki gani a ƙasa ba. <laughs> gashi kuma gashi eh? kuma sallah ce ta da ya kamata in gani a ƙasa hmm. na shirya sai dai kuma na ji shawar kika ga komi a bushe <laughs> ai sallar bana kwatankwacin irin ta ce ta corona haka ne eh, haka ne Allah ya kyauta Allah ya sa muka bayan wanda lamari amin summa amin To bari mu buɗe wannan babi da miƙa gaishe-gaishen fata alheri da taya murna. Za mu fara da gaiso fata alheri da taya murna ga abokin aiki mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar domin karuwar ɗa namiji da ya samu aka kuma raɗa mashi suna Ibrahim jiya Juma'a to Allah ya raya Ibro Magaji kasan abokin aikinmu Yusuf yana da ƴaƴa mata har da waɗanda ma suka yi aure ƴaƴa mata shi da wannan ne karan farko da ya samu magaji to Allah ya raya Ibro. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga sarkin namaran a karamar hukumar kanam na jihar platon najeriya wato alhaji isa shehu shi ma ya samu karuwar ɗa namiji eh, wanda aka raɗa ma suna abdullah shi ma magaji ne ya samu to allah ya magada eh, amin sun amin amin eh. amin Yanzu kuma sai gaisuwar ta'aziyya bari mu mika gaisuwar ta'aziyya sashen Hausa ga abokiyar aikinmu wakiliyarmu a da magaram Tamal Abari domin rasuwar dan uwanta wanda ya rasu ranar sallah mamman Nasiru Alhaji Habu Mai Goro wanda ake cewa Falkawo malamin gandun daji a da to Allah ya ji kan mamaci Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Amin sun amin. To sai kuma ta yi murna na daurin aure zuwa ga iyalan gidan Alhaji Idrisu Yakubu kadavur Kwadon da kuma Alhaji Abubakar Idrisu Muti na auren 'ya'yansu Abubakar Sadiq Idris da kuma Aisha Idris Yakubu Tata. Wanda za a ɗaura auren a ranar Juma'a mai zuwa wato ranar talatin ga wannan watan Yuli kenan za a yi a babban masallacin Juma'a da ke birnin Abuja. bayan haka kuma akwai liyafa da aka shirya wanda za a yi a zaurin taro na babban masallacin abuja din to allah ba da zaman lafiya kuma allah ya nuna muna lokacin amin su amin mutuka raba ta anytime you come around me baby burn you? Can I burn you? my diva. Baby girl, you make me the Shiva. Shiva, Shiva. Oh yeah. Kyakkyawa ta yake bini majefa gadin soyayya. Inda ni da yake zama kasance tare babu rabuwa. Cikin cikin cikin ta baby girl ke cike ta cikin raina. Shiga shiga shiga cikin rayuwata domin tare da ke za ta yi mana mana sarauniya. Kina cikin kinche arena baby kinche ce nake muradi baby girl kinche arena a raina baby ke ce nake baby girl kinche arena To bari mu shiga babin gaishe-gaishen mu. Za mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga mamman ɗan Fulani na birnin Kwanni da mamman ɗan Doki da Habibu mai fanta. da Salisu mai kaset a birnin Yamai da Usman ɗan Kano da Malam Ala Ba'are a Yamai da Mariyama Magaji a Maraɗi. Sai Hassana Yakubu a ƙasar Mali da Lawali Jakadan Maraɗawa a Ivory Coast da Idi kandiradi a ƙasar libya allah ya sa na faɗi wannan kandiradi <laughs> da hamidu kalalabuwa jihar difa hmm. da mai nasara shugaban makaranta mai nasara a difa da abban dan ilela a fadar sarkin ilela umani gaisuwa zuwa ga al'ummar garin gidigir da albakaram da garin malam da Kasamma a jihar da magaran da fatar an yi sallah lafiya. To ni kuma ina da wasu 'yan gaje-gaje ba masu yawa ba ne na abar huce da farko muna miƙa gaisuwar abar huce tare da gaisuwar barka da sallah zuwa ga Alhaji Muhammadu Mai Goro Kwari da Alhaji Ibrahim Iro Breka Katsina da kuma Usman Bala First Bank a Kano. To sai kuma Isiyaku baban nan kwari da kuma Alhaji Haruna Kwari Jimeta Yola Adamawa. sai kuma aliyu tukur gantsa da hajiya habiba abubakar ainih kaduna da alhaji aminu muwa rigasa a kaduna da kuma hajiya hawa ibrahim frcn kaduna da kuma alhaji usman hadeja tsohon ma'aikacin frcn a kaduna da kuma honorable shehu usman shi ma tsohon dan majalisa ne a majalisar jihar adamawa To ni ma bari mika gaisuwa fata alheri ta abar ya huce zuwa ga Abdulkadir Goro sai Professor Abdullahi Ribado da Aminu Magashi mai aiki a First Bank Abuja sai Hadiza Umar ta PRO NIT da Abuja da Alhaji Bello Mahmud Babura Sarkin Fulanin Ja'in da Umar da Umar Liman ɗan Fulani. Gaisuwa a bar huce zuwa ga Daini, gaisuwa a bar huce zuwa ga Daini Sidimina birnin kudu jihar Jigawa. Allah ya sa na faɗi wannan sidimina. Amin. Ko sidimina ne ko sidimina ne to Allah ya sa na faɗa daidai. Haka a amin. huce zuwa ga Honorable Abdu Alukori. da Aminu Kasti na Bamaina sai Alhaji Ahmadu mai katako a birnin kudu jihar Jigawa da Alhaji ɗan azumi mai shanu mubi jihar Adamawa. Da fatar an tashi lafiya da kuma fatar an yi sallah lafiya. Amin aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka. yake. Haka yake. A mujaburki nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da mika gaishe-gaishen sada zumunci. Sha Allah. Mai sona kai na baiwa zuciyata, a duk maza kai ne za ka mi ta, zuciya na na Zodogon ma bakon da muka raka ya dawo kasan mako da ya shige mun yi bakon wannan fitaccen mawaki da aka fi eh, haka ne na music man music man haka yake mun koro hira kenan eh, eh, lokaci ya yi halin nasa To, baraka ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan a sana'a ta su masana'antar abin nan wake-wake wato kai ma ka san da yake sana'ar ka ce kai ma na hmm. san ba za ka rasa sanin kalubalen ba to bari dai aka ce waka ba eh, eh mu ji daga bakin shi shi ma <laughs> in hada da nawa to kalubale abin da zan ce shine um, ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu biyu ba so wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaƙi wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroƙi ko wani abu mm. kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar 'ya'yansu wa'anda suke sha'awan harkan waka su bar su yi saboda abu ne wanda za su iya sharing ɗan message ko su isar da sakonni ga al'umma to me yasa ake yawan yi muku kallon shin eh to eh da kai wa'anda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama ɗaya ba da kuma wa'anda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su dan wa wani waka irin su yabe shi da sauransu sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin mu uh, zan iya ce mu ba haka muke ba ba kwai wa 'yan siyasa eh ba ma yi amma da kwai wa'anda idan muka yi wa uh, maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba mu da ishi ina aure me yake hana a yi na siyasa me yasa baka da ra'ayi ba ku da ra'ayin yin eh to kamar misali kamar wanda ya saba yin waka na dauran aure wato wanda ya saba taba wato fannin wakar soyayya mm. to kin gan ba shi da basira ko kuma ilimin taba wato wakan yaban wani saboda kin gan fannin wakar soyayya ɗayan fannin kuma yabo yake ga wani mm. irin kai ne kaza kai ne kaza in ba kai ba kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu kai ne zaki menene menene irin abubuwan iyawa ne iyawa ne saboda kalamai <laughs> haɗa kalaman ne sai a hankali ai na kake samun basira ta waka eh to ina samun basirar waka wato akan abubuwan da suke faruwa a kewaye da ni so hakan nake samun idea ɗin waka ok misali uh, kamar uh, misali a ce ko na maybe na zauna da wani friend ina ko na zauna da wani sai na ji labarin akan maybe an yaudari wani to kuma sai na ga yadda aka yaudare shi bai kamata ba ko kuma ya kamata a isar da sakonni kuma mu isar da sakonni yadda misali da ko wanda shi ma yake fuskantar irin matsala maybe an yaudare shi an yi breaking din heart ɗansa so da yadda da mu iya shigar da waka wanda shi wancan din idan ya ji wakan zai ɗauka cewa ah kamar labarin sa ma ake yi to ta fannin haka kuma zai dan samu kwanciyar hankali nutsuwa a zuciyarsa in ya ganga shi a ce ma an san da labarin sama so a sake rera mana wata mm. ke okay um, ko da yaushe a ko da yaushe tunani na kanki tunani na kanki wayo zuciya ta na baki wayo rabin raina ni na baki Baby ga ko da yaushe fa kada ki bar ni baby ga kada ki sani na zub da hawa to shi kenan ita wannan wakaiwa eto eh ba zan iya ce ga wanda na yiwa ba waka ne kawai dai na duba akan shi wani ne yake matukar son wata kuma ita kuma ta ki ta irin ta so shi kamar yadda yake santa kuma yake ƙoƙarin isar da sako zuwa gare ta cewa don Allah ta taimaka ta waiwa zuciyarta gare shi kar ta sa shi ya zub da hawaye so <laughs> to me burin ka harka ta waka eh to burina ta harkan waka shine wato um, ya zamanto idan na yi waka waka na irin yayi tafi wurare da nisa wato irin ya kewaye faɗin duniya inda mutane da dama za su san da ni kuma za su san cewa wato da kwai mai irin wannan basira to a al'adar shirin da muka yi wa mawaki tsaye okay ce mana baici ko ya mana amshi ko ya sha kayi wanda ka zaba wasu sukan zaɓi shan kayi amma kalilan ne okay to wanne ka zaba ya rera VOA waga amshi ko baiti ko kuma ya sha kayi duk wanda ya zaba da daya eh to bari na rera VOA ba za ka yadda ka sha kayi ah na ki na yadda <laughs> okay um voice Voice of American, wow, wow, wow, wow, na Voice of American, VOA, na ce Voice of American, ku kunna radio ku saurari Voice of American. a cikin wani shiri na a bari ya huce ne za a saka kuma mukan yi gaishe gaishe in kana da wanda kake saka ka gayar za ka iya gaisa ok ina so na gaida matata wato mai suna juwairiya hassan ibrahim da kuma 'ya'yana wato safwan da salim ba za ka gaida iyaye ba iyaye dai to ina gaida su duk da cewa Allah ya ji kansu eh banda su kuma ina gaida wa'anda suke sauraro da yanzu yanzu <laughs> to ka ce na ma har ba da mm. wakan nan da ya rera mana ta murya amurka ta godiya kwarai da to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake ah, mu rabta wani babu a wani what's really going on? Oh, yeah. It's this pain I'm feeling deep inside my head. Daga can nesa, baby girl, I swear now you I CEO. you. Oh yeah, Maroni I get you. Baby girl, I swear you're such a mini zuchi yeah. Sarauniyar magaretu, you You're magaretu my heart take away go. Yarinya my rabo, make you come be my rabo, baby. karin labarai kuma na goma. To. Labari ne da muka samu daga hannun Dauda bin Afan unguwar jaji Potaskum. Eh, ok. Eh, to, wai ya aiko mana labari ya ce wai wani barawo ne ya fiske. <laughs> Wani barawo ne ya fiske jakar wata bata zai gudu da ita eh. sai 'yan sanda suka kama shi. To. Kenan da 'yan sanda suka kama shi akai akai ya magana da aka kai shi eh. ofishin 'yan sanda <laughs> mutum za ya yake magana akai akai akai akai ta mishi tambayoyi irin da yadda ake nan caji ofis ya ki magana to shi ke nan hmm. sai can sai kwamandan 'yan sandan ya shigo hmm. da ya shigo sai ya kafa ma mutumin ido bai ce mishi kala ba don ya ji abin da ake ciki ya kafa ma mutumin ido ya kafa ma mutumin ido <laughs> za a yi cafta wurin nan sai daga can sai kwaban ya ce kai ku ban san waɗanne irin masu bincike ba ne ku da ganin wannan mutumin ai kun san cewa kurma ne wayo ba mashi magana kuna ganin kurma ne ai ni da ganin ido muka eh. ido da kudu da shi <laughs> na san cewa kurma ne na gane cewa kurma ne sai ya ce shi eh. kai tashi ka tafi <laughs> to kasan an ce kurma da tuntun da ana ta magana ya kyasa wai eh, haka <laughs> to ya ce shi kai tashi ka tafi yi tafiyarka shi kenan

Idan kai ne eh. <laughs> wannan eh, eh, dan sandan nan mai neman tambayoyi kai sa'o'i kana magana ya ƙi ansawa ya zagaye. <laughs> Bande ya jin komai. <laughs> To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma bakiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya. Cikin cikin cikin zuciya ta baby girl ke cikin cikin raina shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi mana mana sarauniya kina cikin raina. nake murari baby girl kin ce a raina baby ke ce nake baby girl ke ce baby ke ce nake baby girl ke ce a raina ke ce a raina gana ina da wata yar magana da ni da ke nake bukatar mu tauna idan kina da bukata ina zaki zauna kin ga karki baby gwada ki sha baby karki guje ni ki dauki zuciyar ki ki bani kada nake so da ganki ke ma haka kike so ki gani ah. oh, oh, oh, Sarauniya, kina cikin Baby K nake muradi Baby girl ke arena. Baby ke ce nake Baby girl ke arena. Baby ke ce nake Baby girl ke arena. Baby ke ce nake Baby girl ke arena. Yeah, yeah, yeah, yeah.